وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين mun aiko da iska wadda take yi wa hadari barbara sai muka saukar da ruwan sama daga hadarin da aka yi masa barbarar kuma muka shayar da ku daga ruwan saman ya ku mutane ba za ku iya ajiye wannan ruwa a cikin ƙasa ba don ya zama idon ruwa da rijiyoyi, Allah ne kaɗai yake iya ajiye shi.